إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن الإسلام حريص كل الحرص ألا بناء مجتمع بناء متكاملا سمحا منيعا بحيث يستطيع هذا المجتمع أن يواجه الكوارث والأزمات ويكافح ضد الفتن والتحديات ومن يتتبأ نصوص القرآن والحديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبار الصحابة والسلف يجد الكثير من النصوص الشرعية والتوجيهات النبوية والصور الرائعة من الممارسة العملية التي تبين أهمية التكافل الاجتماعي وتدعو إلى التراحم والتعاطف والتعاون على تحصيل الخيرات وتسكين الأزمات ومكافحة البدع والفتن والمغريات ومن ذلك قوله, عليه قوله, قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال الله تعالى أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال في موضع آخر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب عباد الله وقد رأينا المجتمع المسلم الأول وهو في حالة شديدة وظروف عصيبة عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة وتركوا بيوتهم وأموالهم وتجاراتهم فإذا هم يسادفون الأنصار أهل إيمان وتقوى وحب للخير قال, قال أنس رضي الله عنه لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء وكان الأنصار أهل أرض والأقار فقاسموهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام يكفونهم العمل والمؤونة الحديث أخرجه الشيخان ومصداق ذلك قول الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الآية في سورة الحشر وهكذا وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحس الصحابة على المواساة فيقول صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من, زاد من لا زاد له رواه مسلم وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من حديث البخاري المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة عباد الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجل قال أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كذم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلب قلبه أمنا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله له عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام رواه الطبراني في المؤجم الكبير وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه أذو تداعت له سائر الجسد بالسهر والحمى أخرجه الشيخان وبناء على هذا المبدأ النبيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بالأشعريين ويمدحهم فيقول إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام إيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم وأنا واحد منهم في إناء واحد منهم فهم مني وأنا منهم أخرجه الشيخان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياء فإلي وعلي رواه مسلم واذكروا أيها المسلمون قول خديجة رضي الله عنها في بدء الوحي حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم إليها وهو يرتجف فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق الحديث وهكذا وهكذا نقرأ في سير الصحابة وتكافئهم وتكافلهم على الخير من مثل تكافلهم على إتك سلمان من الأبودية ومواقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في اتق المستدعفين في مكة وشرائه لأرض مسجد المدينة وتصدقه بكل ماله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا قد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر أخرجه الترمذي وأما خديجة رضي الله عنها فمن خير نساء الدنيا وهي تعد نموذجا للمرأة الصالحة التي واست زوجها بمالها وحبها ودعمها وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه ومواقفه الكثيرة في مواساة المسلمين والإنفاق على الدين فهو صاحب التجارة الرابحة ومشتري بئر رؤمة والمتصدق بأموال طائلة في كرات متكررة وعبد الرحمن بن عوف ممن سلطه الله على ماله فأنفقه في سبيل الله وحدث في خلافة عمر قهط وجوع عرف بآل الرمادة فأرسل عمر إلى أمر بن العاص بمصر وسعد بن أبي وقاس بالعراق ومعاوية بالشام أن أغيثوا إخوتكم بالهجاز فأرسلوا إليه بطعام وإبل وملابس مواساة للمسلمين عباد الله هكذا كان السلف يواسون بعضهم بعضا ويعينون على تقليل المصائب ونصرة الدين وإطعام الجائع وإغاثة الملهوب وبهذا نالوا السبق والشرف والذكر الحسن فما أهوجنا إلى التخلق بأخلاقهم واقتفاء آثارهم في هذا الزمن الذي كثر فقراؤه وتكالبت على الأمة شدائده وروى ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضل طعامه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ورسائل المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ƴan uwa masu albarka hakika wannan addini namu na musulunci yana kwadaitarwa iyakar kwadaitarwa akan cewa mu gina al'umma wacce za ta dinga taimakawa junanta ta shiga cikin damuwar junanta ta zama al'umma ce tsintsiya madaurin ki daya saboda ta zama al'umma wacce za ta iya fuskantar dukkanin wata damuwa da dukkanin wata jarabawa ko wata fitina ta iya makanta maganin rigingimu da ƙalubalen da ke bujiro mata wanda duk ya tsaya ya karanci nasoshin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabarkin sahabbai da tabi'ai da sauran mutanen kirki zai ga cewa nasoshin sun zo da yawa da fuskantarwar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi da kuma hoto mai ban sha'awa na aiki a aikace yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da sahabbansa da na bayansu suka kasance al'umma masu taimakekeniya tsakaninsu wajen ganin cewa an gudu tare an tsira tare al'umma mai tausayin juna al'umma mai taimaka wa juna al'umma da take ƙoƙarin duk wani abu da ya shafi ɗaya daga cikinsu da ya shafi kowa al'umma da take haɗuwa don a ceto duk wanda ya shiga cikin wani tashin hankali daga cikin nasu alkur'ani mai girma da ke nuna haka akwai faɗin Allah madaukakin sarki a cikin sautin nisa'i da Allah yake cewa ku bauta wa Allah shi kadai kar ku shirka da shi akan komai sai Allah ya ce kuma ku kyautata wa iyaye ku kyautata ma wato makusanci na jini ku kyautata ma marayu ku kyautata wa talakawa ku kyautata wa makwabci na kusa da makwabci na nesa ku kyautata ma aboki wanda yake tare da ku ku kyautata ma abokin zama ku kyautata ma matafiyi da kuma bayi da ke ku lalle Allah baya son mutum mai alfahari ko mai takama ga wannan aya tana bayyana mana yadda bayan tauhidin Allah madaukin sarki abu na gaba shine kyautata wa junanmu tun daga iyayenmu da ƴan uwanmu da makwabta da abokai da talakawa da matafiya da ma waɗanda ke ƙarƙashinmu kamar ma'aikata a ma'aikatarka ko ofishinka ko hukumarka ko masu aiki a ƙarshen sana'arka haka nan a wani waje cikin alƙur'ani cikin sotu a tauba kenan Allah yake cewa muminai mazansu da matansu majibinta al'amarin juna ne suna umarnin junansu da kyakkyawa suna hana junansu mummunan aiki kuma suna tsaye da sallah su ba da zakka sannan kuma su yi wa Allah da manzansa da'a sai Allah ya ce waɗannan da sannu Allah zai musu rahama tun a nan duniya idan mutane suka tsaye akan haka za su ga rahama Allah lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima a wuri na uku cikin ma'ida kenan sai Allah yake cewa ku zama masu taimakon junanku akan aikin alkhairi da tsoron Allah kar ku taimaki junanku akan sako da ta'addanci sannan kuma ku ji tsoron Allah lalle Allah yana da tsananin azaba ga wanda suka suka ainihin wato kan gare a aikace za mu ga misalin abin da ya faru a farkon musulunci lokacin da sahabbai 'yan makka suka yi ƙaura suka bar makka sakamakon ƙuntatawa da ƙwarai suke musu haka suka taho suka bar gidajensu da sana'o'insu da dukiyarsu galibinsu ba su fita da komai ba in ban da rigunan jikinsu suka iso madina ba su da komai ba su da kowa anas yana ba mu labari kamar yadda al'imamul bukhari da muslim suka roto hadisi anas ya ce mutanen makka sun iso garin madina ba su da komai a hannunsu sai suka tarar da mutanen madina suna da gonaki da ainihin wato properties wurin da ake noma ake kiwo ake sana'o'i na sarrafa dabino da inabi da zabibi yace ansaru dinnan saboda kirkin su kowane ba ansari sai ya ja mutumin maka guda ɗaya cikin gonarsa yace to ka zauna kai zaka yi aiki ka kula da gonar nan ko kai ne supervisor zaka kula da ma'aikatan nan tsawon shekara idan an gama girbin abin da aka noma sai mu raba 50-50 ba shi da kokon dala a cikin jarin gona amma za a raba biyu a bashi rabi haka sahabbai suka dinga mutanen Madina suka dinga mutanen Makka tsawon shekarun da suka zauna a Madina har sai da aka je yakin Khaibara aka samu ganima ta ƙasa mai yawa a Khaibara sahabbai ƴan Makka suka samu nasu gonakin to shine da suka dawo Madina sai suka maiwa da ƴan uwansu mutanen Madina gonakin su suka musu godiya wajen shekara bakwai ko takwas suka yi suna cin moriyar wannan alheri baya ga gidaje da suka basu da shagunan kasuwa da matansa da suka suka musu suka aura babu shakka wannan misali ne akan taimakekeniya da ba a taba ganin irin ta ba a tarihin duniya shi sa Allah ya gasgata su a cikin al-hashr suratul hashr yake cewa da kuma mutanen Madina wanda suka mallaki gidan Madina kamar yadda kuma suka mallaki imani da Madina yadda take garin su to haka imani ma nasu ne waɗanda kafin ‘yan makannin su yi ƙaura sun riga sun musulunta ma. Allah ya ce suna ƙaunan duk wanda ya ƙaura ya zo wajensu, kuma ba sa jin komai a cikin zuciyarsu don ɗauka sun baka, kuma suna fifita abokan zamansu a kan kansu, ko da suna da tsananin bukata. Kuma a tarihinsu ba a taɓa samun wani mutumin Madina wanda wata rana wani dalili ko wani saɓani ya sa ya taɓa goranta wani ɗan makka cewa ai mun taɓa muku kaza ba, ba a taɓa samun wannan ba. ba su taɓa tunanin bari su yi gori ko su koma gefe su yi ƙunƙuni ko su nuna ba a kyauta musu ba hatta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi haƙuri halifanci ba nasu bane na ƴan makka ne ai kaga da sai su ce to shikenan an ci moriyar mu an yarda mu an ci moriyar garin mu an maida mu baya amma ba su yi wannan tunanin ba annabi ya ce ku yi haƙuri ƴan makka su za su yi halifanci ba ku ba ko kun ga abin da ba kwa so ku yi haƙuri har na gamu da ku a tafkira ya ce da za a raba duniya zuwa ƙungiya-ƙungiya jam'iyya-jam'iyya da ƙungiyar ku zan shiga da ba don ni mutumin makka ba ne da nasu a ce nima ɗaya ne daga cikinku to haka sahabbai suka kasance shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yaushe yake kwaitar da sahabbai yana ce musu wanda da yake da abin hawa fiye da ɗaya to ya ba abokin shi abin hawa in za a je jihadi ya amfani da shi wanda da yake da abinci wanda yake ya ishe shi to ya bai abokin shi abincin da ya ɗori akan haka su ya amfani da shi wata rana an je wani yaƙi wani sabi ke ba da labari kamar da ke cikin bukhari har ila yau ya ce abinci ya mana ƙaranci har aka fara raba mana ƙwayar dabinai sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a zo a tara duka abincin da aka tara abincin da kowa yake da shi na guzurinsa a waje guda ya ce bai fi kamar tudun mushen akuya ba kamar akuya ƙwaya ɗaya ce mushe ɗan tudunta iya dabino da aka tara a wajen kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a akan dabinan nan sannan yace kowa ya diba sai da kowa ya ci ya bari sannan suka cika ababan guzurin su haka ya hada ruwa waje guda yayi mai addu'a nan ma suka sha suka cika wato a kirab din su saboda mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashahidi shine yadda suke hada kai dan su ga sun taimaki junan su dan su kawo junan su da matsaloli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wasiya yana cewa musulmi dan uwan musulmi ne kada ka cutar da dan uwanka musulmi kar kuma ka zama sanadiyar da za a cuce shi kar ka sallama shi ga abokan gaba kar ka zama mai ake ce musu informa da za ka je ka kada wasu azzalumai zo su cuce shi kar ka zama dalilin da za a je a bada shaida a cutar da shi a kwace masa haƙƙinsa kar ka zama wanda zai tona masa asiri ko ya sanadiyar a cutar da shi shine ma'anan wala yuslimuhu nabi ya ce wanda duk yake biyan buƙatar ɗan uwansa buƙata ta abinci ko ta biyan kuɗin haya ko kuɗin makaranta ko kuɗin magani ko duk wani taimako na buƙata nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai biya maka yamma buƙatunka wanda duk yaye wani bakin cikin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai yaye mishi bakin ciki na lahira da gwargwadon bakin cikin da yaye wa dan uwansa a duniya wannan hadisi yana cikin sahih bukhari Abdullahi dan Umar yake ba mu labari cewa wata rana wani mutum ya zo ya ce ya manzon Allah wani mutum ne a cikin mu wanda Allah ya fi so wani irin aiki ne kuma a cikin ayyukan mu aikin da Allah ya fi so sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mutumin da Allah ya fi kauna a cikin mutane shine mutumin da ya fi jawo al'ummar shi abin amfani duk wanda zai iya kawo al'ummar shi abin da zai amfane su a rayuwarsu ko addinin su to Allah ya fi san shi fiye da sauran aikin da Allah ya fi so a cikin ayyukan da muke yi Annabi ya ce shine ka sanya ɗan uwanka ya ji daɗi a ransa ka yi masa abu tun daga magana mai daɗi mu'amala mai kyau kyauta ko sadaka ko kyautatawa ko ragi a gurin kasuwa ko wata alfarma ko ka rage mishi hanya ko ka mishi ko ka shige mishi gaba akan wata damuwa duk abin da in kai wa ɗan uwanka zai ji daɗi a ransa annabi ce shine aikin da Allah ya fi so sannan kuma wa takshifu anhu kurba ko ka yaye mishi wani bakin ciki za a mai haihuwa bai da kudin asibiti bai da motar da za a kai wannan mai naƙuda ma asibiti ɗansa zai biya kudin jarabawa ba yi da shi an kore shi a gidan haya bai da kudin biyan haya yana jin yunwa bai ci abinci ba ka samu mishi wannan farin cikin wanda za ka ga wani har sai ya dinga hawaye saboda jin daɗi annabi ya ce to wannan shine aikin da Allah ya fi so ko kuma ka biya masa bashi bashi ya mishi katutu an zo za a kama shi za a yi gwanjan gidansa yana ta gudu yana ɓuya wani bai iya halartar sallar jami'i saboda bashi da ya mai katutu sai ka zo ka biya masa ko ka je shagon masu sai da kayayyaki ka aje kuɗi ka ce duk wanda ake bi bashi a biya masa ko asibiti marasa lafiya ana bin su ba su sukan magunguna da sauran treatment da aka musu ka je ka aje kuɗi ka ce a biya wa duk wanda ake bi bashi a asibitin nan Allah yana son irin wannan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au tatrudu anhu ju'a ko ka kawo mishi da yunwa yana jin yunwa ka bashi abinci annabi yake cewa na rantse da Allah in raka wani dan uwana a cikin ku mu tafi neman wata bukata tashi sannan in tsaya har sai an masa wannan bukatar neman sulhu ne neman aure ne sana'a ne neman aiki ne duk wani abu da zaka taya wani dan uwanka har sai ya samu annabi ya ce ya fiye min alheri fiye da in zauna a masallacin nan nawa na Madina na yi itikafi na wata guda annabi yake cewa wanda duk ya gintse fushi a cikin ƴan uwansa ya zama baya fushi da ƴan uwansa to wannan Allah yana rufa mashi asiri duniya da lahira wanda kuma aka fusata shi har ya harzuka kuma yana da ikon yayi aiki da ƙarfinsa ya rama abin da aka yi masa amma sai ya gintse wannan fushin annabi yake cewa ranar alkiyama to wannan mutumin shi kuma Allah zai tabbatar da cewa ya cika zuciyarsa da aminci ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya raka dan uwan shi dan neman irin bukatatan da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ta fiye mishi itikafi annabi ya ce ranar alkiyama wanda da yi haka Allah zai tabbatar da kafafun shi akan al'arshi ya tsallaka lafiya a ranar da kafafu suke zamewa daga kan al'arshi shi sa Nu'man daga kan sirati shi sa Nu'man ibn Bashir yake ruwaitowa Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa daga hadisin cikin Bukhari da Muslim cewa musulmai muminai a wajen kaunar junansu da tausaya wa junansu da yi wa junansu alfarma ya kamata ne su kasance kamar jiki kwaya ɗaya wanda idan haƙuri na ciwo sai kai ya ciwo idan ƙafa na ciwo sai kai ya yi ciwo sai kuma mutum ya kasa bacci ƙarƙashin haka ne za mu ga cewa akwai wasu mutane da ake cema al'ashariyun wato mutanen su abu musa al'ashari manzala sallallahu alaihi wasallama ya yaba musu a cikin hadisai da yawa ayoyi da yawa sun zo game da batu akan alherinsu da kirkinsu daga cikin abin da annabi ya ambata shine yana cewa mutanen ash'ariyawa sun kasance idan abincinsu ya ƙare a halin tafiya ko idan abincinsu ya ƙare a anguwar da suke zaune a madina to sai mai anguwan ya kira cewa kowa ya fito da abin da yake da shi a sito ɗin gidansa na abinci sai su fito sai a shimfiɗa buhu guda ɗaya a baza buhu sai a shimfiɗa a zuba duka abincin kowa ya haɗa nashi gabaki ɗaya babu wanda zai ba kuma ko rabin tiya a gidansa idan aka haɗa gaba ɗaya sai a kirga yawan gidajen sai a raba abincin equally kowa ya ɗauka sai annabi yake cewa waɗannan mutanen nawa ne kuma ni ma nasu ne yana daga cikin yaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu saboda yadda suke da taimakawa junansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin irin wannan taimako da yake koya mana shine yake cewa duk mutumin da ya rasu a cikin ku idan ya bar dukiya to a raba ta ga iyalansa bisa yadda shari'a ta tanada amma idan ya bar wata damuwa ko ya bar bashi ko ya bar iyalai ba su da abin da za su ci yace to a kawo min wannan bukatar a zo wuri na ina dauki wannan dawainiyar haka ake so shugabanni su kasance da masu hali da masu fada a cikin mutane shi yasa zamu ga cewa Khadija tana bada labari take ambatan mana alkhairin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon wahayi lokacin da mala'ika ya zo ya shake shi din nan ya firgita shi da ya koma gida yana jin tsoron kada aljani ne zai taba shi take cewa karka damu na rantse da Allah ubangiji Allah ba zai wulakanta ka ba saboda kai mutum ne mai sada zumunta kai mutum ne mai daukan damuwar mutane kamar da ta taka kai mutum ne da duk abin da ya gagara a cikin al'umma zaka samu da mafita kai mutum ne wanda kake saukar baki ka ciyar da su kai mutum ne da kake taimakon duk wani aikin alkhairi da wannan Khadija ta yi amfani da waɗannan maganganun a matsayin hujja akan cewa Allah ba zai wulakanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba a sokar da duk waɗancan ayoyin ba ran da aka fara wahayi take wannan magana kuma haka abin yake haka nan zamu ga cewa sahabbai a irin wannan salon suka rayu rayuwarsu ta taimakon juna lokacin da Salmanul Farisi ya musulunta wannan mutum cikin mashahuran sahabbai ya kasance bawa ne a gurin wasu wasu Yahudawa sai annabi ya ce to ga dan uwanku nan ya musulunta ba shi da yadda zai yana halin bauta a tara kuɗi a ji a yanto shi nan take sabai suka shiga suka fita suka shiga suka fita aka je aka tattara kuɗin da aka je aka yanto shi wata rana wasu sahabbai sun zo daga da ƙasar mudar su ma ash'ariyawa ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansu kayan su a yayyage alamar yunwa ta kama su alamar fatara da gajiya shi kuma bai da komai a ranar aka ce ya shiga cikin gida ya leƙa ya sake fitowa ya shiga ya rasa abin da zai ba su sai ya zo yake cewa ya jama'a ku taimakawa waɗannan bayin mana ku taimakawa bayin Allah ga sunan cikin wahala da yunwa sahabbai ba su fahimta ba har ran shi ya fara ɓaci sai da wani sahabi ya fahimta sai ya tafi gida ya je ɗauko dabino iya abin da yake da shi ya cika hannunsa har yana neman zubewa ya zo ya zuba daga nan sahabbai suka yi ta zuba wannan kayan abinci sai da aka tara musu kayan abinci da kayan sutura annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha to haka sabai suka kasance kalli irin labaran da muke karantawa kullum na irin abubuwan da sayyidina Abubakar yayi na taimakon musulunci tun daga kan enta talakawa su bilalu da ire-iren su a makka lokacin da ake cutar da su shi kuma ya dinga daukan kuɗi yana bayarwa ana enta su suna zama ƴaƴa kalli irin yadda shi ne ya siya ƙasa filin da aka gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah ya iso Madina ya ce a nuna mishi inda zai iya masallaci aka ce ga wani fili amma na wasu marayu ne suka zo suka ce ya manzo Allah mun baka kyauta ya ce a'a ku faɗa mini kuɗin shi in biya suka ce mun baka kyauta annabi ya ce ba na so zan biya kuɗi saminuni ya bani najjar suka ce to a biya kaza suna faɗin kuɗin sai na abubakar ya ɗauko kuɗi dama ya tawar da su ce daga kuɗinku da aka masallacin nan asalin filin filinsa ne jibi irin yadda ya dinga ba da sadakar duke shi ga baki ɗaya har umar yake cewa na riga na yanke tsammanin cewa zan iya kamo abubakarin a wajen aikin alkhairi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gab da rasuwarsa yake cewa babu wani mutumin da ya yi mana alheri sai da ya zama mun rama mashi da alheri kwatankwacin nasa ko fiye da nasa ya ce amma banda abubakar shi kam har yanzu yana bin mubashin alherin da muka da ya mana ya ce saboda haka Allah ne kawai zai biya shi alherin ranar alkiyama ya ce na rantse da Allah babu wani mutum a cikinku wanda dukiyarsa ta amfane ni kamar yadda dukiya abubakar ta amfane ni ya ce shi yasa da a ce zan riƙi wani a cikinku a matsayin masoyi wanda ba na ganin laifinsa to da na riƙe abubakar matsayin masoyi irin wannan matsayin haka nan mu kalli khadija Allah ya ƙara mata yadda misali ce a cikin mata na gari wadda ta nuna mijinta ƙauna ta taimake shi da dukiyarta da hankalinta da ƙwazanta shi sa manzo Allah sai su matsawar rayuwarsa bai manta da ita ba kullun yana tuna alherinta yana ambatanta har sauran mata suna mamakin irin ƙaunar da ke tsakaninsu haka nan mu kalli misalin sayyidina Usman Allah ya ƙara masa yarda da irin abubuwan da ya ciyar da dukiya ba ji ba gani shine ya ciyar da dukiya wanda annabi yake cewa wannan kasuwanci yayi riba wannan kasuwanci yayi riba raƙuma ne guda dubu uku da kayan labtin abincinsu da aka sayo ya sa kuɗi ya saro su zai siyar a madina ana halin bukata za a tafi yakin tabuka ya ce manzo Allah a tafi da su duka ya bayar sadaka nabi ya ce ciniki ya yi riba ciniki ya yi riba nabi ya ce duk abin da ka yi daga yau Allah ya yafe maka sayyidina Uthman shine annabi ya ce wa zai sai rijiyar bi'ir ru'uma ni kuma na lamunce mashi aljanna wanda rijiyar ta wani mutum ne cikin sahabbai annabi ya ce mashi ka bayar da ita sadaka mana ya ce ya manzo Allah a dai tausaya mai iyakar dukiya ta kenan a dai ci gaba da biyan kuɗi ana ɗiba ana biyan kuɗi ne a ɗiba ana biyan kuɗi sannan a ɗiba ana wahalar ruwa sai annabi ya ce ka ba da ita sadaka mana ya ce ya manza Allah ka yi haƙuri gaskiya ba zan samu halin yin haka ba sai annabi ya shela a cikin musulmai ya ce wane ne zai sayi wannan rijiya yana da aljanna sai na usman yana jin labari ya je ya taya aka yi mata farashi ne tsada ya biya sannan ya zo ce manza Allah sai islama ya manza Allah na siya rijiyar nan da ka ce a siya kuma ni ma zan zama ɗaya daga cikin musulmai in bi layin ɗebi ruwa yadda kowa yake diba annabi ya ce aljata tabbata gare ka wannan su ne suka ba su wannan babban matsayin haka sahabi abdurrahman dan auf yana daga cikin irin mutanen da Allah ya bashi dama akan dukiyarsa ya dinga ce da ita fi sabilillahi a zamanin sayyidina umar an yi wata yunwa da fari ha aka kira shekarar da suna amar ramada a lokacin da sahabbai suke zuwa gun sayyidina umar suna neman agaji ka taimaka mana babu ruwa babu abinci dabino bai haihu ba yunwa da fatara sun damu mutane Umar yana ce musu ku yi hakuri Allah zai taimake mu da abin ya kai matsayin da an rasa yadda za a yi sai Umar ya dauki alƙalami yasa aka rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnonin shi guda uku da gwamnan shi na ƙasar Misra shine Amr dan As da gwamnan shi na ƙasar Sham shine Muawiya da gwamnan shi na ƙasar Iraki shine Sa'd dan Abi Waqqas sai ya ce musu ku taimaka wa ‘yan uwanku mutanen Hijaz suna cikin yunwa da fatara. Waɗannan bayin Allah sahabbai su kuma suka kirayi al'ummar waɗancan garuruwa aka tara abinci, aka tara kayan bukatu, suturu da sauransu haka aka zo aka cika madina da abinci sai da kowa ya samu. To haka sahabbai suke wa junansu irin wannan taimakekeniya. Ya ku ‘yan uwa masu albarka, haka sahabbai suka zama wajen taimakon addini da ciyar da junansu da taimakawa mai bukata da wannan suka samu suka zama a gaba-gaba wajen samun daraja da ɗaukaka da gafarar da Allah ya musu kuma a sanadiyya ka kullum ake ambatansu da alkhairi mu a wannan zamanin babu shakka mun fi su bukata zuwa ga wannan taimakon ga junanmu a wannan zamanin da yunwa da fatara da talauci suka riga suka yi wa al'umma da baibayi a lokacin da kowa yake kukan babu sai zama babu wanda yake iya taimakon waninsa gashi kuma a cikin hadisi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranan alkiyama makwabta da yawa cikin talakawa za su kai karan makwabtansu cikin mawadata gaban Allah su ce ya Allah ga wani makwabcina mai wadata ka tambaye shi me yasa ya kulle kofar shi ya hana in shiga gidan shi in samu wani abu ka tambaye shi me yasa ya hana ni ragowa abin da ya saura a cikin abincinsa wannan ƙara za a kai ta masu wadata ranar alkiyama a gaban Allah Ubangiji maɗaukin sarki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana ukhratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata لنا زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك العفو والآفية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو في ديننا ودنيانا وفي أهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وحفظنا وأطعم جائعنا واغفر ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم